a ci gaba da gasar cin kofin kwallon kafa na mata na duniya amurka ta doke najeriya da ci ɗaya mai ban haushi a wasan da suka buga a vancouver ta ƙasar canada ko da yake 'yan super falcons ɗin sun taka leda yadda ya kamata amma babu sa'a a cikin tsumi ne ake sai abe watchbam ta ƙasar amurka ta yi nasarar jefa kwallo a ragar 'yan super falcons ana gab da tafiya hutun rabin lokaci ƙungiyar ta super falcons da su bakwai suke lashe gasar cin kofin kwallon kafa na zakarun nahiyar afirka kuma tun da aka fara gasar cin kofin kwallon kafa na mata na duniya a shekarar 1991 najeriya ba taɓa yin fashi ba a gasar na bande najeriya ta fara ne da yin kunnen doki uku da uku da ƙasar sweden sa'ilin nan kuma sai ta buga da ƙasar australia inda aka doke ta ci biyu da nema